annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai shekara 2023 a <clears throat> kamar yadda jiya ne alkawari wanda wasu uzurarrika ne na addini kullum ba za su gushe ba suna bijiro mana muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa lahazan mu ta ƙarshe akan aikin allah za mu mutu kamar yadda jiya na fara bayani cewa shi shatima almiskin ya zo ya yi wasu maganganu wanda na faɗa na ce shi wannan shatima almiskin ɗin shi ne wanda aka ce babansa ya karanta sahihul bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ne ya karantar da babansa sahihul bukhari yayin shatima almiskin ɗin nan abul fatihi al almiskin ya taɓa zuwa shafin sarki zaki ya faɗi wasu hadisai ya ce suna cikin bukhari da muslim da nan ba da komai wanda na matse shi ya tabbata cewa ƙarya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan hadisan da ya faɗa ya ba da nambar su ya ce suna cikin bukhari to wannan ɗan fa wanda ya koyi karatun sahihul bukhari ne a gaban manzon Allah ma'ana wanda mahaifinsa annabi ya karantar da shi sahihul bukhari ne shi ne kuma ya zo ya ba da nambobin bukhari ya ce akwai a bukhari da muslim daga ƙarshe ta bayyana duk wanda yake so ya je zai gani mun yi haka da shi so biyu a shafin sarki zaki tun daga nan da ya gudu bai sake dawowa ba shi ma wannan ɗin Allah subhanahu wa ta'ala wata rana zai haɗa mu da shi a shafin da izinin Allah bari mu sake dawo da shi wannan abin da aka faɗa a matsayin karamarsa ku ji cewa na min ulumi zahira ta walbatin, duk wani abu malami abin da ya samu na ilimi shi shi abul miskin ya samu amma Allah ya kebanta shi da abubuwa guda biyu wanda wani banga in ji shi abul banga wani malami a Maiduguri ya tara wannan abu ba shi ne sanin ilmun hisab na biyu kuma sanin daga karatunsa na sahihul buhari a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shu'abu ah, fati ya ce shi da kansa ne ya bani labari kuma lokacin da akwai wani babban malami hukundi shi da kansa ya ba abul fati labari wancan na maiduguri da ya rasu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya karantar da shi sahihul bukhari to wanda annabi ya koyawa sahihul bukhari shine dan ɗansa ya zo shafin sarki zaki ya faɗi lambobi na hadisai yace suna cikin sahihul bukhari alhali ba sa ciki na matsayi yawwa wannan yana ciki to shi ma wannan din da yake cewa zai koya wa duniyar wahabiyawa karatu kamar yadda suke faɗa so dillan da Allah subhanahu wata'ala ala ya sa muka garwaya to lokacin zai gane cewa zai koya mana karatu ko ba zai koya mana karatu ba amma bari mu tafi kan da yake ban sauke bidiyon ba na bar shi anan bari mu sake tafiya kan yanzu ku dan Allah ku kalli maganar Malam Nazifa Alkarmawi wannan magana da yi إن الله إدل على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يا ku بدر ku yi أمر لكم dama. abin da kuke so ku je ku yi kawai na gafarta muku ba an rufe littafin su na barna in sun kirki kirki in ba sun kirki ba kirki alu badar kenan waɗanda idan ka samu sunayensu ka karanta ko so ɗaya a rayuwarka ba za ka shiga wutan lahira ba kuma idan ka samu kun ji wannan fatawan ta malam nazifa alkarmawi to in ka samu sunan yan badar ka karanta ko so ɗaya kamar yadda ni na je gurin na karanta sunayensa a jere waɗanda aka kashe wanda suka mutu sannan ko yanzu a littafi littattafai da yawa kana iya samun sunayen ahalu badarin ma'ana mutanen da suka ji yakin badar tare da manzon Allah mutum ɗari ku da wani abu wannan fatawar da malam nazifi ya faɗa idan zaka bashi aljanna da makullin ka ce ya faɗi inda aka faɗi wannan a ƙur'ani da sunna wallahi babu don matsala ce ta gaibu matsala ce da take da alaka da ainihin wato gaibu Allah ya samu dace bari mu ci gaba da shi kasa a gida ko ka kafa ko a gari aka samu aka kafa alkhairi ya dingi shigowa gidan nan da kogarin nan har abada ba za a ga sharri ba sai dai alkhairi ko a gida ne ake da wannan sunayen duk ɗan da za a haifa a gidan sai an haifa mai albarka eh, a rike da kyau sunayen halubadar duk da za ka ga suna da wuyar haɗuwa wani zai ga wani adadi a wani littafi wani littafi kuma ka ga wani adadi amma dai mu mun haɗe su duka akwai na fahatun lahil ko fi zikiri ko wata wasu da asma ya alibadar a alfiya kuma an kawo ta ga baki ɗaya sannan a cikin da ya umar da su ko to mutum ya samu lalle ya yi ƙoƙari ta wasu da su inda hali Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da fatawar son son zuciya a zan tafi kan abin da shi ya yi magana a kan shi kafin in tafi akwai wani abu da suke so su wawantar da hankalin mutane a kan shi lokacin da muka zo ake maganan karatun alkur'ani a matsayin ibada cewa ga hadisai ya tabbata manzon Allah ya ce a karanta ƙur'ani ƙasa da kwana uku in mutum yana karanta ne don ya fahimce shi ba zai fahimce shi ba muka kawo cewa maratibu na karatun ƙur'ani gida uku ne akwai at-tahqiqu sannan akwai at-tadwiru sannan akwai al-hadru wanda malamai suka ce mafi tabbatuwar darajar matakin karatun ƙur'ani shine at-tartilu dan akan shi Allah ya wa annabi umarni ya karatu tawartil ƙur'ana tartila to na farko dai duk mai saurara ta kamar yadda nana Aisha ta faɗa cewa manzan Allah bai taɓa sauke ƙur'ani a dare ɗin ba ba sa gane bambanci tsakanin abin da yake ibada ne mahad da abin da ba ibada ba sai kaga wani wani yana ɗauko abin da yake babi ne na mu'ujiza shine a maganan wanda ya kawo gadon da annabi Suleiman ya ce a kaya kawo cikin kiftawa da ido shin idan an kawo wannan gadon cikin ƙiftawa da ido wannan babi ne na mu'ujiza dama abin da ake ganin ba zai yiwu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yiwu kamar yadda salihu da aka nemi ya kawo aya dutse ya buɗe taguwa ta fito shin yana da alaƙa da abin da yake ibada ne maha tsantsa ko ba su da bambanci suna da bambanci to sai wannan aka ce gashi aiki ne na ibada annabi ya karantar ya ce ga yadda za a yi shin kana ganin daidai ne musulmi ya yi sama da abin da annabi ya yi da sunan cewa ai mu'ujiza ne ibada ne yanzu sai ka zo sallar azahar raka'a hudu magariba raka'a uku la'asar hudu isha'i hudu mun san cewa mafi karanci kai sallah mutawassida tsaka tsakiya to sallar da ya kamata a yi ta a minti biyar mai raka'a a hudu kai kana zuwa sai ka yi ta cikin sakon daya da ka gama sai mu ce ya aka kai sallah cikin sakon daya da ta da ikama da komai sai ka ce ai wannan ba a gane ba ba ga gadon bilkisa an kawo ba a cikin minti nawa minti kaza wannan sai ya baka damar kai ma ka zo ka yi sallah cikin sakon ɗaya abin da yake buƙatar a bishi a hankali in an yi magana sai ka kafa hujja da wannan su da Allah ku daina wawantar da hankalin mutane da sunan irin waɗannan abubuwan so maganar da ya fara jiya ita nake so in ɗauka yau in warware ta zuwa na goma sha ɗaya kawai daga jiya jiyan nan karni na goma sha biyu bayan shekara dubu da ɗari harami ya fito daga hannun sufaye sai a zo a nuna wa duniya kamar ba a taɓa yin sufanci a cikin harami ba tarihi zai bayyana gaskiya in ba ku yi ta ba kuma ne zan gayyaci duniyar wahabiyawa in sanar musu ya aka yi aka canja tarihi ya aka yi wayannan littattafan wayannan littattafan me suke koyarwa tarihin suwa suke bamu سوى يني أبو ذر الهروي سوى يني الإمام إمام الحرمين سوى الإمام الفرام سوى سوى الإمام النسك سوى الإمام السلك سوى عبد الغافر سوى الإمام نوري سوى الإمام آه، آه، آه، ابن عساكر سوى الإمام القشيري suwaye abu nu'ayn al asbahan wanda ya rike duniyar hizzi na hadisi shekara goma sha hudu babu nisa'i babu khilafi duk duniyar hadisi gurinsa suke zuwa malamai sun yi ittibaki shekara goma sha hudu ba shi da kamanni a hadisi ka gaya mu a duniya waye rike wannan matsayi sufi ne sufi ne ash'ariyul aqida shafi'iyul mazhab ina malami irin sa ulaika abai fa ji'ni bi misri idan jama'atu ne hizbi baka san tarihi ba me yasa ba za me yasa ba za ka bi malamai ka sani ba eh? to bari in gaya maka irin hidima da suka yi wa alhadisi musamman hadisin bukhari da muslim abu dare ne hirawi wuyi da muka yi magana a kansa shekul haram ne ka shigo cikin siyar na zahabi in ka shigo cikin tarjama na abu dare ne hirawi me ce ka ji abin da zai faɗa a cikinsa ya ce shi ne rawi sahihi an salata shi farko wanda wanda ya rawaici bukhari a gurin malamai uku daga cikin malaman ukun nan akwai mustamli akwai alhamawi akwai alkushmihani da ya riga malaman sai ya ce kana ala mazhabin malik yana mazhabar malikiya kuma yana wal ash'ari yana akidan abu ai haƙuri wani ne ya zo ya kira layin da muke yin e wani ne ya zo ya kira layin da ake yin program ɗin da shi shi ne dalilin da ya sa abin ya tsaya a yi haƙuri malam muhammad al'amin da allah ya haƙuri ina karatu ne ka tsayar da karatun da allah ya haƙuri كان أبو ذر الهرمي زاهدا ورعا عالما سخيا لا يدخر شيئا وصار من كبار مشيخة الحرم مشارا إليه في التصوف خرج على الصحيحين تخريجا حسنا وكان حافظا كثير الشيوخ وكان حافظا كثير الشيوخ كان إيري شيسا al-imam daga gurin malamai ukun nan daga gurin ɗansa ibni abi maktum daga gurin abi zarin al-hirawi daga kuma malamai uku mustamli alhamawi al-kushmi hadisin hadisi duk sharhin hadisi ba zai wuce guraren nan ba na biyu abu ubaid shi ma daga ibn abi maktum daga mahaifinsa abi al-hirawi <clears throat> daga mahaifinsa abi zarin al-hirawi abul hasan al-ansari daga abi maktub daga abi zarin al-hirawi daga shehunansa guda uku abu talib daga turtusi daga abin walid baji daga abin zarin hirawi daga shahunansa guda uku makhluf ibn ali daga ibn abin hajjaj daga nakash daga abin zarin hirawi daga malamansa guda uku abu ali al-gassani daga abin walid baji daga abin imran al-fazi daga abin zarin hirawi daga shahunansa guda uku shi yasa ba za ka samu sharhi na bukhari ba sai ya je kan wannan bawan allah isnadin sharihin nan isnadin mai yin sharha sai ya je kai tsaye kan wannan bawa Allah dan babu wani hanya sai daga shi duk wanda ya samu ya samu sufi ne in ka isa ka kawo mun nabi a duniyar musulunci in ka isa ka kawo wannan magana ce ina gaya maka ne saboda malamai suka faɗa bari malaman da suka faɗa su ne ibn hajar al-asqalani ka san shi aiko أنسج ما الباري كشبو تشكين هذه الساري هذه الساري أشكين هذه الساري ميتشي قد رأيت أن أبدأ الشرح ناقيا داتش انفار شرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو الإجازة وأن أسوقها على نمط مختار وسمعت بعض الفضلاء الأسانيد أنساب الكتب فأحببت أن أسوقها مساق الأنساب إلى أن قال فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا نعم. وهي رواية أبي ذر الهروي الصوبي الأشعري المالكي عن مشايخه الثلاثة المستملي الحموي الكشمهني لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها كشيغو cikin hadin sai su suka tabbatar cewa babu isnadi mafi inganci zuwa bukhari an ba ta hanyar abu zar al-hirawi as-sufi al-maliki al-ash'ari kai kace sufanci shi ba addini ba hadisin ma baka kai saka karanta ba sai ta hanyar sufanci shi sabili in ba rashin sani ba ne kai ga haka ne rashin sani amma abin da muke so mu gaya muku lokaci bai kure ba ku karanta ku yi karatu ma'ana sunan nake nufi su yi karatu dama yan ɗarika ai dama a ƙarƙashin malamai suke ko sun yi karatu dama a ilimin suke gudana ko suke gudanar da al'amuransu ko ba su yi karatu ba haka suke saboda daga sun tashi kawai koyarwar shi suka gada shi suke gani manzarin sufancin ma ya koyar da su balle ma wani karatun eh, kame-kame da suke zuwa suke yi suke nuna kansu kamar su ne isassun malamai kuma alhali ba su kai takun takun takun takun takun almajiran almajiran almajiran sai ba ina maganan malamansu da ke nufi malamansu ba su kai takun waɗannan mutane ba ni na san su sun sani in sun ce ba su san ne ba su gaya mu ina kiran su farin sani ba kuwa farin sani suka yi mafi ai kai dodon su ne hmm, ka je wai dodon su ne ta yi wanda duk ya isa fitowa ya shi ba wai isnadin ibn hajar al-asqalani kawai ba ya je tsaya nan ba bawan Allah wanda duk ya isa fitowa yake ba boyewa yake ba su wannan shine a ah, ni abin da yake bani mamaki yadda malaman wa'annan mutanen ba su da ma amana ta ilimi wajen nakalto abu wato ma'ana hatta nakalto maganganun malamai sai sun yi karya. sama ban yi mamaki ba duk mutumin da zai zo ya ce maka sun haɗu da annabi ya faɗa min yanzu shi wannan ne fa aka ce babansa ba a gaban annabi ya karanta sayyul bukhari ma'ana manzan Allah ne ya karantar da shi sayyul bukhari baban wannan fa to yanzu wanda aka ce baban shi ne ya karanta sahih bukhari a gaban manzon Allah to da Allah dan ya zo yayi ƙarya a ilimi me abun ban mamaki a ciki ai abun ban mamaki bane har al-imam al-kirmani muhammad bin yusuf al-kirmani da kuma al-imam al-aini ina nufin badruddin al-aini da kuma al-imam an-nawawi ina ina nufin al-hafiz yahya an-nawawi ina nufin kuma da kuma al-qadi iyad eh, shaykh al-malikiyya fi zamani da kuma al-imam al-maziri da kuma al-imam da kuma al-imam al-furawi wanda aka fi saninsa da al-furawi da kuma dukkan sharihai ma'ana malamai na sharhin hadisin bukhari da muslim gaba ɗayansu isnadin su zuwa wannan bawan Allah yake gaba ɗayan waɗannan mutane to ka gaya mu littafi kai shi mun qayyim al-jawziya da yayi sharhan abu dawud sai da ya fara irgan isnadin da ya ga sai ya je kan wannan bawan Allah sai ya katse ya tsaya a matsayin a inda ya tsaya ya ki ya je ka gani yana so ya tuhumci ibnul qayyim da cin amana ta ilimi ya dauka yadda malaman su suke haka malaman sunna suke bari mu ci gaba da jini ban san me yake ba duk malamai in za su yi isnadi in ba za ka karasar da shi ba me yasa za ka fara shi tun da sanannu ne ka rubuta su ka tafi mana ba sai an kasa shi ba ai a tsakiya to kaga wannan shine ha'inci ha'inci to abu nu'aym al-asbahani as-sufi wannan shi malamin abu dharr al-hirawi abu dharr al-hirawi din da muka yi bayanin sa fa malamin sa waye abu nu'aym al-asbahani shine wanda muke ce muku hafizi ne na duniya a zamani sai ya zauna shekara goma sha hudu ba shi da munazir ka ji bayaninsa shekul islam أبو أوعية yake faɗa zahabi yake faɗa abu nu'aymin al-asbahani as-sufi shaykhul والمستخرج على الصحيحين وصاحب تاريخ أصبهان وصاحب دلائل النبوة وصاحب فضائل الصحابة الذهبي يجي له مصنفات كثيرة جدا سيجي روى عنه المستملي قال الخطيب البغدادي ميشي لم أرى أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير غير أبي نعيم الأصبهاني وأبي حازم الأندلسي سيجي وابن مردويه يجي لم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ من أبي نعيم الأصبهاني الصوفي حمزة ابن العباس العالم يشي كان أصحاب الحديث يقولون بقي أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الأشعري الشافعي أربع عشرة ta بلا bina لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى منه إسنادا ولا أحفظ منه في a cikin littattafan ilimi a rubuce haka in baka karatu ka bar kayansu ya ce a cikin littattafan ilimi ka bar musu kayansu na malamai a na farko da inda ya ɗauko tarjaman nan cikin siru a alamin nobala ya ɗauko na al'imamun zahabi al'imamun zahabi kaga ɗalibin shekul islam bin taimiyya ne ya yadda cewa kenan ɗalibin ibn taimiyya ma malami ne a duniyar karatu ballantana ibn taimiyya ɗin amma tare da haka kowa ya san irin maganganun da shi yake faɗa akan shekul islam bin taimiyya wannan kenan so shi a uh, shitiman kagi kamar yadda mala ahmad al'ilmu zinatul fata yake faɗa yana so ya wawantar da hankalin mutane ta hanyar ya nuna cewa gaba ɗaya ilimin addini ya dogara ga sufaye ne ta yadda ya lissafo cewa ƙarni kaza haramin makka da madina sufaye ke rike da ita daga baya da muhammad bin abdullahi ya zo ya karbi jagorancin a hannunsu kamar yadda suke cewa wahabiyawa sai tarihi ya canza sai zamanto kamar ba a yi sufanci ba a da to shine nake so in ɗauki cikin malamai guda goma da ya lissafa ko sama da goma sal imaman nawayi da ire-iren su sai in ba da misali da malami ɗaya kawai sai in ruguja abin da ya faɗa ga baki dai ba sai na kawo su duka ba ɗaya daga cikin malaman da ya tarkizi wajen kawo hujja da shi shine abu m al-asfahani wannan malaman an haife shi hijira 336 ya rasu hijira 430 idan aka lura alƙurun wanda ake ce musu almufaddala wanda ka ɗauka cewa shekara 300 to ko da aka haifi abu nu'aim ya riga ya fita daga wa'ancin ƙurun ɗin guda uku da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ice a karɓi addini daga gurinsu. so kamar yadda na yi bayani na ce kowace irin kalma yanzu Allah ya faɗi kalman sunna a ƙwar'ani a gurare da dama irin su walan ta badila walanta ji walan tajida lahi ta awina sanda zan zo ina magana sunna ka san ba sunnar da Allah ya faɗa a Qur'ani ba ita nake magana ba sanda zan zo ina maganan <sniffs> wato asalafu salafu Allah ya ambaci wannan kalman kusan guri takwas a Qur'ani sanda nake magana akan salaf ka san kalmar da take ƙur'ani ba ita nake nufi da ma'anan salaf ba sanda zan zo ina magana shi a tare da kalma madda ta ya maimaitu kusan guri guda goma sha ɗaya ba wannan shi'a da wannan ma'anar ta aƙida nake magana ba to istilahi yakan saba daga zamani zuwa zamani daga guri zuwa guri daga lokaci zuwa lokaci wanda ko a zamanin mu irin waɗannan abubuwan yana faruwa yanzu misali idan da ka ce fan kaza lissafin yakan bambanta fan kaza a da a lissafin tsofaffi da kuma 'yan zamani idan sun ce fan kaza duk wanda yake matashi ne ya san abin da nake nufi so haka abin yake to istilahi na sufanci a da a wancan zamanin ya bambanta da istilahin sufanci daga baya kalman zuhadu a farko masu gudun duniya da ita ake amfani lokacin da ya zamanto mutanen banza sun shiga ciki na kalman zuhadu masu gudun duniya sai suka kawo wannan kalman don su bambanta da wa'incan mutane kalma ta sufaye din. wanda asali abin da suke nufi kawai mutumin da zai yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa da kuma abin da ya shafi wato gudun abin da zai raba shi da Allah na duniya akan wannan suka yi tarkizi wancan na farkon kamar yadda kalmar shi'a a lokacin rikicin sayyidina ali da muawiya ta bambanta da ma'anar shi'a daga baya wancan lokacin an ce fulanun min shi'ati ali ko fulanun min shi'ati muawiya ana nufin kai wanda ke goyon bayan su amma daga baya kalmar shi'a ta juye ta koma aqida mai zaman kanta wannan shine abin da muke nufi da haka duk malamai ba su musa ba cewa babu ruwa wajen istilahi idan kalman wato at a wancan lokacin tana nufin taskiyatun nafsi to taskiyatun nafsi magana ce da ya zo cikin alkur'ani da wato sunna wannan malamin da ya kawo al zahabi ya kawo tarjama su a mujalladi na sha bakwai tarjama ta ɗari uku da biyar ya ce abu nu'aym al ahmad bin abdullahi bin ahmad bin Isaac bin musa bin maharan al-imam az-zahabi yace al-imam al-hafiz al-allamatu shaykhul islam abu nu'aym al al-asfahani as-sufi al-ahwatu sibtu zahiri muhammad bin yusuf albannai wa sahibul hiliya sai kawo ce an haife shi jinana da shekara 366 sai ce asufi to ina so mai saurari natsu ya bambanta kuma ina so zan kawo bambancin da sufancin da shi shatima almiskin yake kai da duk wanda yake kan tafiya irin nashi sai a auna guda biyun a gani wannan kenan saboda haka wancan kalma istilahin nasu sufanci da ma'anar taskiya babu wani malami da yake musun wannan ko da lafazin bai zo a ƙur'ani da sunna ba domin lama shahata lil istilahi wannan malamin abu na'im ko abu na'im yana da littattafai da ya rubuta kamar haka akwai ahadisun musnada fi abwabil shi shine littafi na farko daga cikin littattafan da ya rubuta akwai alarba'u arbauna ala mazahibul muhaqqiqina min as shi ne littafi na biyu da ya rubuta sunan littafin ma kenan al-arba'una ala alal mazahibi ko ala mazhabin mutahaƙiƙina min sufiya littafi na uku akwai littafin sa duafau sannan littafi na hudu akwai at-tibbun nabawi da ya rubuta sannan littafi na biyar akwai almusnadul musnadul mustakharat ala sahihil imami muslim da ya rubuta sannan littafi na biyar akwai kitabul imama wa raddi alar rafida nashi littafi na gaba da ya rubuta kenan littafi na bakwai akwai tasmiyatu man man ilaina min ruwati an sa'id bin mansurin aliyan littafi na biyar na ainihin wato takwas da ya rubuta na, bakwai kenan littafi na takwas a shine akwai tasmiyatu man taha ilaina min ruwati li abi al-asfahani sannan littafi na tara ya rubuta juz'un juz'un fihi min ahadith al-imam abi nu'ay sannan ya rubuta littafi na tara ko na goma turuqu hadith inna inna lillahi tis'an wa isman shine littafi na goma sai na sha ɗaya da ya yi magana littafin dala'ilin nubuwa na abu li aima aim asfahani na sha biyu akwai radatul abdan ko riyadatul abdan sannan littafi na sha uku shine sifatul janna littafi na sha hudu da ya rubuta akwai sifatun nifaƙi wa na'atul munafiqina littafi na sha biyar da ya rubuta akwai fada'ilul khulafa'il arba wa ghairihim li abinu ain littafi na sha shida akwai fadilatul adilin min alwulati littafi na sha bakwai akwai majlisun min ma'ali majlisun min ama min amali na shi abu na'im sana akwai musnadul imami abi hanifa ruwayata abi nu'aym shine na sha takwas akwai littafi na sha tara shine ma'arifatu sahaba akwai littafi na ashirin muntakab min hadisi yunus bin ubay li abi nu'aym al-asfahani littafi na ashirin akwai muntakan min kitabi shu'ara'i na ashirin da ɗaya shine littafin sahiliyatul auliya wa tabaqatul asfiya wa'annan su ne littattafai kaɗan daga ciki to wannan malamin da yake magana a kan shi yake ba da misali cewa a da haramin makka sufaye ne yanzu an zo an ta an share sufancinsu to shine nake so in yi magana kamar yadda wani a cikinsu ya faɗi cewa da haramai ne yanzu a hannun sufaye take ce da ba arziki to mu wannan littafin nashi hilya a muƙaddima a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari uku da talatin da bakwai lokacin da ya zo zikiru ahali suffa ƙala sai ya ce ƙala shehu kad zakarna mun ambatan maka ba'ad ahwali fariqin min sahaba wani bangare daga cikin masu ibada da cikin cikin sahabbai wa ubbadihim wa aqwali jama'atin min a'immati sahaba a alami da kuma manya manyan sahabbai da ai suna cewa asalin kalmar sufancin ne daga ahalus suffa ne to sai da ya fara kawo ɗabaƙa na almuhajiruna da kuma al'ansar sannan sai ya zo zikiru ahalis suffa sai yake cewa min almashhurina bil ma'budi wa zikirihi wanda suka shahara da abin da ake bauta da ammatansa al-mashgufi na bilfardi wa wuddihi na ja'alu ko ju'ilu na wal'amili wal’amili na qudwatan wanda aka sanya su su zamanto ababen koyi ga duk wani mai aiki ko arifi wa ala almaftunina bid bidduniya wal munqalibina alaiha hujjatan da kuma duk wani wanda zai ne da duniya ya juya zuwa gare ta ta zama hujja gare shi sai ya ce wa nadhkuru al'ana zamu ambatan maka yanzu musta'inina billahi zamu nemi taimakon Allah sha'ana ahli suffa sha'anin ma'abuta suffa wa akhlaqahum da kuma ɗabi'unsu wa ahwalahum da halayensu wa tasmiyata man summiya lanasmuhu bil asanidil mashhura da kuma a ambatan sunayen wanda aka ambata da sunayen da suka shahara wa shawahidil mazkura da kuma shawahidin da aka ambata sai ya ce wa hum qaumun akhlaquhum alhaqu su ne mutanen da yake ɗabi'unsu shine na gaskiya min rukuni ila shay'in min urudi da karkata da wani abu da yake da alaka da kaddarar duniya wa asamahum kuma Allah ya tsare su min liftitani biha anil furudi dangane da fitinuwa da abin da ya shafi lamarin duniya wa ja'alahum qudwatan lil mutajarridina min al ya sanya su su zama abin koyi ga waɗanda suka yi tsiraitu suka yadda za su bi Allah daga cikin waɗanda ake ce musu alfukara kama ja'ala kaman yadda ya sanya man taqaddama zikruhum wanda su ya gabata uswatan lil arifin min al hukama'i su zamantu ababen koyi ga waɗanda suke arafai masu hikima sai ce la ya'awuna ila ahalin ba sa tattaruwa ba su da iyali wala malin ba su da dukiya wala hikim an dhikrillahi tijaratan tijaratun sannan wani kasuwanci bai shagaltar da su daga barin Allah ba wala halin ko wani hali sai ce lam ya hazanu alama fatahun minad duniya bai kubuce musu ba akan wani abu da suka rasa na duniya wala ya farahuna ba sa kuma takama illa bima uyyidu bihi min al'uqba ba sai abin da zai karfafe su da su samu kyakkyawan karshe na lahira sai ce kanat afrahuhum abin da suke farin ciki da shi bi ma'abudihim wa malikin bautar Allah da kuma wanda ya mallake su wa ahzanahum ala fauti abinda yake bakanta masa da shi shine kubucewar aliktinami wato ribantuwa min auqatihim wa awradihim wato na lokacin su da ya kamata su ambaci Allah da shi sai ya ce humur rijalul ladina sune mazajen da la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi siye da siyarwa bai shagaltar da su daga zikirin Allah walam ya asu ba sa bakin ciki alama fatahum akan abin da ya kubuce musu walam ya farahu bima atahum ba sa kuma takama da abin da Allah ya basu. su sai ce hamahum malikuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su an tamattu bid duniya wadan su shagaltu da jin daɗin duniya wattabassu fiha da kuma kokarin sai sun shimfiɗa a cikin ta. likaila la ya bugu saboda kada su wuce gona da iri wala ya ɗagau saboda kada su yi dagawa sai ce rafadu alhuzna alama fatimin zihabin wa shatatin ba sun yi watsi da duk abin da zai saka bakin ciki akan abin da ya kubuce maka na abin da ya tafi kuwa tsatsan abu wal farha suna farin ciki bi sahibin bi sahibi nasabin ila ila bila wa haka ya kawo to wannan maganar da ya kawo kun ga ahalus suffa da suke magana cewa daga nan ake jingina su zuwa ga sufaye sai ya kawo su to ga yadda suke ahalus suffa kuma mun san ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda suka zo ba su da gurin kwana sai masallaci to sai ya fara kawo cewa haka suke daga nan a cikin hiliya din a mujalladi na ɗaya a mukaddima a shafi na ashirin da ɗaya sai ya kawo maganan ibnu jirejin daga ata daga abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce qassama Allahu azza wa jalla al-aqla Allah ya raba hankali ala salasati ajza akan yanki guda uku faman kunna fihi kamula aqaluhu duk wanda yake ɗaya daga cikin bangaren nan guda uku to Allah ya cika hankalin shi sai ya ce walam yakunna fihi wanda duk bai kasance a cikinsa ba fala aqala lahu ba shi da hankali sai ya ce na farko husnul ma'arifati billahi azza wa jalla kyakkyawan sanin Allah wa husnul ta'ati lillahi azza wa jalla da kyakkyawan da'a ga Allah ina maganan sanin Allah ga wanda zai zo yana da aƙidar kuwa Allah ne sai ya ce wa husnul sabari da kyakkyawan haƙuri alama amara Allah azza wa jalla akan abin da Allah ya ambata ya umarni sai ce ƙala sheku rahimahullahu fa kaifa yin sabu ila tasawuf ta yaya za a jingina zuwa ga sufanci man uri da fi haqiqati ma'rifatillahi azza wa jalla kalla anha wa kala fiha wanda idan aka ainihin wato bujiro masa a cikin haƙiƙanin lamarin sanin Allah sai ya gajiya sannan abubuwa su cakuɗe masa sai ya ce wa idza tuliba bi mujibi ta'a fiha idan aka neme shi da abin da yake wajabta da'a a cikin lamarin sanin Allah sai ya ce jahilaha wa takhabbata fiha sai ya jahilce ta kaga yana takhabbut fagauniya a ciki sai ya ce wa idan tuhina bi mahabbi mihnatin idan aka jarrabe shi da wata jarraba wadda yajibu sabru alaiha wanda ya wajaba ya haƙuri akan ta sai ya ce jazi'a wa ajaza sai ya gajiya ya raki sai ya ce wa sadatu ulama'il mutasawwifa shugabanni na malaman sufaye a wancan zamanin sai ce takallamat fi tasawuf sun yi magana akan sufanci wa ajabat an hududihi wa ma'anihi sun ba da amsa akan haddi ta'arifinsa da ma'anoninsa wa aqsamihi da kashe-kashensa wa mabanihi da akan me aka gina shi sai ya ce faqad kataba ilayya Ja'far bin Muhammad bin Nusayr al-Khawwas wannan malamin Jafar bin Muhammad bin Nusar al-Khawas ya rubuta zuwa gare ni qala yake cewa wa haddathani anhu anhu Ziyad bin Sulaiman al-Farisi yake cewa sami'tu al-Junayd naji Junaidu yana fada bin Muhammad rahimahu rahmatullahi alaihi yaqulu yana cewa wasu ila an tasawuf an tambaye shi dangane me tasawuf a wancan lokacin faƙala sai ce ismun faƙala jami'un li asharati ma'ani suna ne da tattaro abubuwa guda goma yace na farko ina so masu abin su fahimci sufancin da muke magana wancan na mutanen farko at-tasawuf a gurinsu da ma'anan ka tsarkake zuciyarka ka guji abin da zai raba ka da Allah dala inda wannan ma'anan ne mutum yana kan Qur'ani da sunna akan fahimtar magabatan farko waye zai ki wannan ma'anar zan zo zan bada misali sai ya na farko at-taqallalu min kulli shay'in min ad-dunya an takathuru fihi ka takaita ka karanta daga duk abin da yake na duniya ne maimakon a ganka kana rige-rige kana kokarin sai ka tara duniyar to yau shikenan sai ku duba ku gani eh abu na biyu sai ce itiqadul qalbi ala Allah azza wa jalla min as-sukun ila al-asbab zuciya ta dogara ga Allah sannan ta natsu tare da riko da sababi abu na biyu kenan ba zai yiwu ba ka zo kawai ka abu wanda ya kamata ka yi riko da sababi ai magana ka ce ai kai ka dogara ga Allah ne sannan yace abu na uku arragabatu fi ta'a yin kwaɗayi cikin aikin da'a min tatawu akan tatawu fi judil awafi sai yace arrabi'u na hudu as-sabru an faqadid duniya yin haƙuri idan ka rasa duniya anil khuruj ila al mas'alati wash shakwa ba za ka fita kana tambaya ko kana kai karar wani a halin da ka shiga sai ya ce na biyar at-tamyizu fil akhd inda wujudi shay bambancewa wajen karbar abu lokacin da wani abu ya samu sai ya ce na shida ashghulu billahi azza wa jalla an sa'iril ka shagaltu da Allah daga barin duk wani abu da yake shagaltarwa sannan ya ce na shida azzikirul khafi zikiri ɓoyayyo an jami'il azkari akan dukkan kowane zikiri ya zamanto zikirinka a ɓoye za ka yi na Allah subhanahu wa ta'ala ka fifita shi sama da ka fito ka nuna wa mutane kai mai zikirin Allah ne a fili ku duba ku gani sannan abu na shida na na na, na takwas yace tahqiqul ikhlasi fi dukhulil waswasa tabbatar da ikhlasi wajen shigar abin da ya shafi waswasi na takwa na tara yace al yaqinu fi dukhul shakki yaqini wajen shigar shakka na goma shine sai yace as-sukunu ila Allah azza wa jalla natsuwa da Allah min al-ittirabi wal wahshi akan da ainihin wato rudewa sai yake cewa fa idza istama'a hadhihi al-khisalu hadha fa istama'a hadhihi al-khisal idan wa'annan dabi'un suka cika ko mutum itattarawa kansa wa'annan dabi'un istahaqqa bi hadha lisma to ya cancanta da wannan sunan a ce masa sufi yace wa illa in ba haka ba fa huwa kadhibun makaryaci ne to ɗauko wa'annan sufayen ka ɗora su kan wa'annan abubuwan guda goma da aka ce shi ya faɗa shi abu nu'aim ɗin kuma ya kawo wannan cikin hilyatul auliya ne a muƙaddima a je a duba za a gani wannan yasa sa shekul islam bin taimiyya da ya zo a majmu'ul fatawa mujalladi na 11 sai ya ce shafi na 11 wa qanin tasaba ilaihim tawa'ifun min ahlil bid'i to daga baya da sufanci izo i dauki wani salo sai ya ce to sai aka samu wasu ɓangarori na yan bid'a sai su ma suka zo suka jingina da sufancin sai ya ce wazzanadiqa da diƙai ma sai ya ce walakin indal muhaqqiqina min ahli tasawuf sai dai wajen masu tahqiqi daga cikin sufayen su kansu sai ce laisu minhum ba sa cikin su sai ce kal hallaj kaman hallaju to mai saurare ya biyo ni zaka dawo zaka ga me matsayin hallaju a wajen Shehu Ibrahim Inyas me matsayin hallaju gurin Shehu Tijjani sai yake cewa masalan sai ce fa inna akthara at tariqi ankaruhu wa akhrajuhu an tariq da yawa daga cikin malaman da suke da intisabi zuwa ga sufanci sun yi inkari ga hallaji sun fitar da shi cewa bai cikin su sai ce misal junaidu bin muhammad sai ce sayyidu ta'ifa wa gairi kaman junaidu sai ce ana ce masa sayyidu ta'ifa kama zakara dalika sheku abdurrahman sulami a abu abdurrahman sulami fi tabaqat sufiya kamar yadda ya kawo cikin wannan littafin na tabaqat sufiya sai ce wa zakara al-hafiz abubakarin al-khatib fi tarihi bagdad sai ce fa hada aslu tasawuf wannan shine asalin tasawuf thumma innahu ba'da zalika sannan bayan wannan sai ce tasha'aba wa tanawwa'a wa sarat as-sufiyya salasata aqsam sai suka kaso gida uku sufiyatul haqa'iqi wa sufiyatul ar zaqi wa sufiyatul rasmi ya kawo wannan ibnu taymiya ya ƙara faɗar wata maganar a cikin minha a majmu'ul fataha a mujalladi na 12 shafi na 363 yace wal imamiyya wa zaidiyya wa ghairuhum min shia da imamiyya da zaidiyya da wasu su daga cikin in shi'a ya alamuna annahum kuffarun sun san cewa waɗannan nau'in da nake magana akan su kafire ne sai ya ce wa misl bin saba'ina wa amsalihi kaman ibn saba'in da makamantansu mimman azharat tasawufa wanda suka bayyana cewa su sufaye ne ala tariqi haula'i akan hanyar wa'annan fa huwa ya'khudhu ma'aniyahum yaksuha ibaratis sufiya yakan su ma'anoninsu kan ɗauki ya tufatar da kansa kalmomin na sufaye sai ya ce wa sufiyatu al'arifuna amma sufayen da suke masana ne ya alamuna annahun kuffarun sun san cewa wa'annan kuma ɗin kafare ne wa'annan shiyuka sufiya alkibar ya ce manya-manyan sufaye manya sai ya ce kalfudaili bin iya kun gani kenan in mutum ba jahili bane yana karanta minhajus sunna a majmu'ul fatawa ya san cewa hatta ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya kasa sufaye gida biyu akwai wanda suka dauki sufanci da wancan istilahin da muka dauka gudun duniya kawai da mutum ya kokarin ya tsarkake zuciyarsa da Allah sannan suna rike da abin da yake na ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata sai yake cewa kalfudail bin iyad wa ibrahim bin dam wa abi suleiman darani wa amur bin usman shibli wal junaid bin muhammad wa sahad bin abdullahi tustri wa abi abdullahi bin muhammad bin khafifin ashirazi wa nahim radiyallahu anhu sai yace kanu min a'adamin nasi takfiran li haula'i suna daga cikin mafi girma wayanda suke kafirta wayancan tare da wa'ancan din su ma sun ce sufaye ne sai ya ce fa inna qawl haula izzanadika wa'annan maganganun wa'annan zindikan wa in kana fihi imanun min wajhin akhar fa haula muwafiquna fil haqiqa limuqaddim limuqaddimihim alwahid alladhi qala in hada illa sirrun yusar ya ƙara faɗar wata maganar a cikin majamu'ul fatawa har wayo a mujalladi na biyu shafi na casa'in da shida da biyu ya ce arrabi'u na hudu annahum rauna suna ganin cewa annahu idan hasala lahum zakar ilmu idan wannan ilimin ita tabbata gare su sai yace saqatat annahum wajibatu shari'i to duk wani wajibi na shari'a ya faɗo gare su yana maganan daga cikin nau'i na sufaye wa ubihat lahu muharramatuhu duk kuma abin da yake na haram na shari'a da aka haramta to ya halatta gare su dan girman Allah ‘yan tijjaniya suna da wannan aƙida ko ba su da ita sai ya ce wa hadhihi tariqatul batiniya wa hadhihi tariqatul batiniya min al wa sai ce wannan hanya ce ta batiniya daga cikin wasu ‘yan shi'a sai ce misli abi yaqub as-sadistani sahibal aqalidi sannan wa atba'ihi wa tariqatu man wafaqahum min malahidatis sufiya da hanyar waɗanda suka wato dace da su sai ya ce daga cikin mulhidai waɗanda suke sufaye alladhina na waɗanda suke fassara qaulahu ta'ala fadin Allah wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin cewa annaka ta'amalu hatta ya hasula lakal ilmu zaka yi ta ibada sai ilimi ya tabbata gare ka fa idan hasala ilmu in wannan ilimin ya tabbata gare ka sakata anka al'amalu wa qad qila aiki ya fada kanka wallahi wannan fassarar ta wa abudu rabbaka hatta ya ati ya kal yaqin wa in kana koda shehu ibrahim yaz ya faɗa cikin suratul hudurat ya ce fassara ce ta jahilai amma fa malamin da yake girmamawa ibnu arabi al-hatimi as-sufi yayi wannan fassarar a cikin tafsirin sa duka zan kawo abul fatih al-miskin yayin shi shatima wannan fassarar na cewa wa abudu rabbaka hatta ya ati ya kal yaqin wai za ka yi ta bauta ma Allah har sai yaƙini ya zo maka akwai lokacin da aikin da Allah ya ɗora maka kafi ƙarfin wannan ya ce shi ne wannan ma'anan billahi lazi la ilaha illahu wannan fassaran ya yi ta a shafin sarki zaki to shi ne sai ya ce wa ƙarƙi da junaidu an ce wa junaidu inna ƙoman ya ƙuluna wasu mutane suna cewa innahum yusalluna min tariqil bir suna ainihin wato yin sallah ta hanyar yusallawna min tariqil birri ila tasquta anhum al-fara'id wa tubahu lahum al-maharim akwai matakin da suke kaiwa aikin da Allah ya dora musu ya fadi aw na hawa hadal kalam ko makamancin wannan fa qala sai yace az-zina was-sariqa wa shurbul khum khairun min hada masu wannan aqida gara mashaya giya da mazinata da barayi da su sai ya ce wa min ha'ula iman kunu talabuhu lil mukashafa wa wa na ilmi a azama min talabihi lima farada Allah alaihi da haka wani zaka ga yana ta kokarin ya samu abin da ake ce masa mukashafa sai ya tu ya shagalti da wannan sama da ya tsiyaye abin da Allah subhanahu ta'ala ya farlanta masa to wannan kenan <coughs> bari in saka wannan abin ina zuwa minti ɗaya shi wannan kamar yadda wani ke faɗa ya ƙarasa karasa jami'a ke so ba zo in sanar maka abin da kake tayayya ba zai iya zuwa ba shi in kana da magana kai shi in ji wane shi shi ne ba magana wane shi ba wani abin faɗa ba ne ba wani zagi ba ne ba mu gaji hakan ba musuluncin da kansa bai gaji hakan ba a tattuna ko tsakanin kaburi da musulmi akwai shi balle tsakanin musulmi da musulmi ba za a samu tattaunawa تمتنشي با واتلو عليهم واضرب لهم مثلا الرجلين سوره كيف كيف عمان جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت لها ولم تظلم منه شيئا فوجدنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وين ابوك الناس وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وولدا وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق حوار معنى نقاش تتو kun yana maganan hiwar niƙash tattaunawa sa wancan karan ya ɗauko magana a shafin sarki a kan maganar da ya na ibnu taymiya mun aika mai da goran gayyata sarki zaki har aika mai da goran gayyata yi ya zo shafin sarki zaki a tattauna da shi ya ƙi zuwa a tattauna so yanzu kun ga wannan tafsirin na shehun malaminsu ibn arabi ku tambayi duk ɗan tijjaniya me matsayin ibn arabi a gurinsa ku tambaye su da ya zo cikin suratu abin nan in kana karanta wannan tafsirin za ka sha mamaki duk abin da ka sani na zahirin ƙur'ani ba shi bane da ya zo nan gurin wa kun min sajidin sai ce bi sujudil fana'i fi zatihi da sujjada ta yi fana'i ka kare cikin zatin Allah sai ce wa abudu rabbaka bit tasbihi wat hamidu was sujudil madhkura hatta ya atiyaka haqqu al yaqin sai ce fatantahi ibadatuka bin qada'i wujudika fayakunu huwal abidu wal ma'budu jami'an la sai ya zamanto da al'abidu Allahn da kai bawa da kake bauta da alma'abudu Allah subhanahu wa ta'ala da ake bautawa ɗin sai ya zamanto ga baki ɗaya ko riga kun zama ɗaya babu kowane irin bambanci in ji shi shi a ibn arabi alhatimi ibn arabi gashi nan gashi tafsirin nashi a nan gashi a mujalladinsa na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da shida ya wannan maganan wannan yana daga cikin abin da ya faɗa a cikin wannan ainihin wato a aya ɗin a wannan surar da ya faɗa wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka ainihin wato alyaƙin fatantahi ibadatuka bin qida'in wa wujudika da haka fa huwa abidu wal ma'budu jami'an la sai ya zamanto da bai bautar da wanda ake bautawa sai su zama abu ɗaya babu wani bambanci shehu ibrahim inyas da ya zo cikin tafsirin shi ina ganin da ya zo cikin tafsirin shi filiya da tafsir zan kawo inda a cikin filiya da tafsir aljuzu ulkhamisu bari ina ganin ya kamata a samu cikin aljuzu salisu ne a cikin suratun ra'adi bari mu gani ƙarshe-ƙarshe suratul hijiri da yake faɗa a ƙarshe ka kun gani shehu ibrahim ya da ya zo nan gurin wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin sai ya ce wa kun mina sajidina shine al musallina sai ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin sai ya ce al mautu al huna al yaƙina anan sai ce al-mautu sai ce laisa kama yaqulu ba'd sufiyya ba kaman yadda wasu sashen wasu sufaye suke cewa ba alladhina wayanda ba'd sufiyya alladhina la qidama lahum fi shari'ati wayanda ba su da kowane gabatuwa a cikin shari'a to annal insana ya'budu rabbahu dan adam yakan bauta ma Allah hatta yajidal yaqina har sai ya bar yaqini wa yatarukal ibadata ya bar ibada sai ce al ibadatu la tasqutu abadan illa bil sai ce al yaqinu huna al maut laysa al mushahada kenan kaga shehu ibrahim inyas ya yadda cewa akwai daga cikin sufaye waɗanda suke fassara wa abu da rabbaka hatta ya ce kal yaqin ka ci gaba da bauta ma Allah har sai yaqini ya zo maka shine akwai lokacin da zaka yi ta bautar Allah har sai ka fi ƙarfin Allah ya dora maka ibada saboda kai ma yaqini ya zo maka wannan gashi a cikin suratul hijiri a mujalladin na uku shafi na ɗari biyu da saba'in daidai shehu ibrahim in ya sayi wannan maganin bari mu yi haka in ka iya karatu ka ga abin da shehinka shehu ibrahim in ya faɗa in dai ka iya karatu ka ga abin da shehunka shehu ibrahim in ya faɗa gashi ka ga abin da shehunka shehu ibrahim in ya faɗa a cikin wannan littafi nashi shi kenan kaga ya yadda akwai sufayen da ke faɗar irin wannan to muna so shatima almiskin tunda kana maganan sufaye sufaye to muna so mu san wani nau'i ne mun faɗa ibnu arabi mun faɗa hallaju wa'anda wa'annan kuma manya ne suna da girma a duniyar sufanci da kuma gurin shehu ibrahim to bari mu ci gaba da jin shi inda yake faɗa al-imamu da ya zo cikin alfiyarsa da ya zo almaudu'u tun daga baici na ɗari biyu da sittin daidai sai ya ce walwadi'una ba'aduhum li yusfida dinan wa ba'adun nasara nasara ra'ayin kasada kaza takassuban sai ya ce wa ba'adun qadara walil umara ima yuwafiqul hawa yace walwadi'una wa'inda suka kirkiran kar hadisan ƙarya ba'aduhum sashen su sun yi da li yufsida dan su bata dinin addinin musulunci wa ba'adun nasara wa ba'adun nasara ra'ayin ƙasa da wasu kuma suna da wani ra'ayi da suke so su taimaki wannan ra'ayin sai suka kirkiri hadisan ƙarya suka yi wa manzon Allah sai ce kaza ta kasuban wasu sun yi annabi ƙarya don su samu kuɗi a gaban jama'a sai ya ce wa ba'adun qadarawa wasu sun kirkiro hadisan ƙarya lil umara ima yuwafiqul hawa dan ya dace abin da shugabanni suke so sai ya ce wa sharruhum mafi sharrin wanda suka wa annabi ƙarya sai ce sufiyatu sufaye sai ya ce kaduwa da usu sukan kirkiro ƙarya su wa annabi ne muhtasibin al fi ma yadda'u suna sa sun wa annabi ƙarya kuma Allah zai ba su lada yace fa qubilat minhum rukunan lahum sai aka dinga karɓar waɗannan hadisan saboda an ga a zahiri kamar mutane ne da suka karkata zuwa ga Allah hatta abana hal ulahum hum har sai da Allah ya tashi malamai suka dinga wa mutane bayani cewa waɗannan mutanen ƙarya suka yi wa manzon Allah sai ya ce kalwadu ina fi fada'il suwar famar rawaha fi kitabihi fadar kamar wanda suka zo suka cika hadisansu da falalolin surori sai ya ce duk wanda ya ruwaito wannan a littafin shi ka kyale masa a cikin tadribin rawi sharhu taqribin nawawi na al-imam wannan na shi Abdul jalaluddin sudi da ya zo ya ce wa ƙala abu turabi annakshabiyu ya ce li ahmad bin hanbal la taktabil ulama a kan me yasa kake giba malamai ka bari mana fa ƙala lahu ahmadu sai ahmad ya ce masa wai haka hadihi nasihatun laisa hada giba wannan nasiha ce ba giba ba ce sai ya ce wa ƙala ba'adis sufiya libin mubarak wasu sashen sufaye sun ce ibn mubarak taktabu kana giba saboda zai zauna ya ce fulanun da'ifun fulanun siƙa sai ya ce uskut ishuru idan lan nubayyin kaifa na ariful haqqa min al-batil idan ba mai bayani an san matsayin su ba ta yaya za a san gaskiya da banna ta yaya za a sani ai ba za a sani ba a cikin al na ibn al ba maliki ne almadakalu na ibn al kun ga ga littafin nan akwai wanda za ku ga yana da sifili guda hudu na shi akwai wanda ga yana da guda ɗaya da ya zo magana cewa i a mujalladinsa na uku mai wancan bugu hudun sai yake cewa shafi na tamanin da tara wa ƙala shekul imamu abu abdullahi al-ƙurɗubi rahimahullah fi tafsirihi hina ta kallama an ƙissata samiri lokacin da ya magana akan ƙisar samiri fi surata tsaha. yace ilal imamu abubakar a tartushi rahimahullahu ma ƙuli sayyiduna na faqih fi madhhab sufiya mai shugabanmu faƙihi zai ce dangane da mazhabar sufaye a shatima al-miskin baka karanta wannan ba ne a littattafanku ta yadda a cikin muniyatul murid da ya yaqutatul farida aka faɗi wannan maganar wanda zan zo in kawo ainihin wato kanta muniyatul murid da ya ƙutatul farida aka faɗi wannan karatu me yasa kuke ɓoye wa mutane sai yake cewa harasallahu muddatahu annahu ijtama'a jama'atun min rijali wasu mutane sun haɗu a min rijali yukthiruna min dhikrillah suna yawaita zikirin Allah wa dhikru Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama suna kuma ambatan manzon Allah ثم إنهم يوقعون الشعار مع الطقطقة بالقضيب على شيء من الحديم sannan bayan an gama waƙoƙi su biyo baya wa ya ƙulu ba'aduhum ko ya ƙoma ba'aduhum yarqusu wani ya minki yana rawa wa ya tawajadu wani kuma yana rangaji hatta ya khirra magashiyan alai wani hakan faɗi magashiyan wa na shay'an za su halatto da wani abu ya akulunahu suna cin abu kuma irin majalisu na zikiri da suke da sunan ambatan Allah halil huduri ma'ahum ja'idun amla shin irin wayannan da sufaye za su taru su dinga yi shin dan Allah ala gafarta malam mutum ya halarci irin wayannan guraren shin halattar guraren nan ya halatta ko ko bai halatta ba ga mun yatul murid nan zan zo kanta idan na kawo kanta shin ya halatta ko bai halatta ba da aka mai wannan tambayan aftuna yarhamukumullah ku yi mana fatawa Allah ya ba ku rahama sai ya ce wa hadal qawli alladhi yadhkurunahu wannan ambatan da suke suna cewa ya sheku kuffa anid dunubi qabla at-tafarruqi waz-zalal wa amal li nafsika salihan ma dama yanfa'uka al-amal amma ash-shababu faqad mada wa mashibu ra'sika qan nazal da ya kawo annan fa ajaba bi qawlihi sai ya amsa yace yarhamukumullah Allah ya muku rahama sai ya ce mazhaba ha'ula'i mazhabar irin waɗannan sai ya ce batalatun wa jahalatun wa dalalatun kuma akan sufaye aka mai tambaya sai ya ce zaman banza ne jahilci ne bata ne sai ya ce wamal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasuli ai ba wani abu bane musulunci face alqur'ani da sunnar da muke kiranta zuwa gare ku kuke dogewa kuna ki sai ya ce wa amma raƙasu wa tawajudu amma rawa da rangaji fa awwalu man ahdathahu farkon wanda suka fara farar da shi a addini sai ya ce ashabu samiri lamma takada lahum ijilan jasadan lahu khuwarun yayin da ya fara musu da dan maraki sai ya ce fa amma qamu yarqusuna suka miƙe suna rawa hawalaihi wa yatawajaduna sai ce fa huwa dinul kuffari wannan addini ne na kafirai yin rawa da waka da sunan addini lala yanzu yan tijjaniya suna addini irin na kafare ko ba sa yi da wannan maganar sai yace wa ammal qadibu fa awwal man ahdathahu az-zanadiqa li yashghilu bihi al-muslimina an kitabillahi ta'ala amma farkon wanda za su fara yin ɗaukar wannan sanda suna rawa yace farkon wanda suka fara shi addinin musulunci zindikai ne don su sa mutane su ba alƙur'ani sai ya ce wa inna ma kana yajlisun nabi ma ashabihi annabi yakan zauna tare da sahabbai ka anna ala ru'usihim at-tayr kaman kace tsuntsu zai sauka a kansu min al-waqali saboda natsuwa sai ya ce fayan bagil sultani ya kamata ga shugaba wa wabihi da wakilan shugaba an yamna'ahum min al-hudur fil masajid wa ghayriha duk inda ake wannan da sunan addini a hana wala yahillu bai halatta bali ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdura ma'ahum ya halacci duk inda ake wannan sai yace wala yu'inahum ala batilihim ba zai taimaka musu akan banna ba sai yace haza mazhabu malikin wa abi hanifa wa shafi'i wa bin hamad wa ghairihim min a'immatil muslimina wa billahi tawfiq to yadda kuka ga kawo wannan cikin a wannan littafin to haka fa yake cikin wannan littafin na a ah, wannan littafin na muniyatul murid na su yan tijjaniya kamar yadda suka kawo to yanzu dan ku gane cewa sufanci yakan samu tatsawur daga mataki zuwa mataki ga maganan nan na kawo ta anan a shafi na 33 da shafi na 32 in dai kana da muniyatul murid bugun warshu gashi zaka gani ga inda maganar take irin yadda take a nan to da ya gama anan sai kawo baitukan cewa fallahu la yu'badu talahi Allah ba a bauta masa da wasa wala bi darbi alatil malahi ko da dukan kayan kiɗe kide yanzu ku duba ku gani in tijjaniya da wannan kayan kiɗe kiden ne fadar bege waƙar da yace duk inda ka fara jinta annabi zai zo gurin wala bi tasfiqi bi da zikiri ko da tafi tsakiyar zikiri sai ce tilka ibadatul li ahlil kufri wannan bauta ce ta kafirai daliluna fi suratul amfali dalilin mu yace yana cikin suratul amfali wa zaka wadihul likulli litali wannan a bayyana ke ga duk wanda ya karanta sai ci fadlu wa ma kana salatuhum ila tasdiyatan la tatashabbah bil bilmala har zuwa inda ya magana cewa annabi ya hana mu to da ya gama sai kawo maganar wannan malamin da yake magana fa ya fuqara'ul qaumi ya ku talakawan wato mutanen a cikin wannan littafi na muniyatul murid ya kawo wannan maganan a cikin muniyatul murid ya nuna cewa a da makamantansu inda ya kawo cewa fa ya fuqara'ul waqti mali arakumu ataytum umuran la tahillu bi shar'ina fakan bida'in bid'a nawa ne ahdathumuha bi jahalikum kuka farar da ita saboda jahilci wasirtum alaiha akifina li yawmina sannan kuka lizimce ta tun daga wancan zamanin da aka kirkire ta har yanzu sai ya ce ja'altu tariqal qaumi kun sanya ɗariƙun mutanen su wayancin sufayen na farko abinda suka ɗauki sufanci kai abinda zai raba ka da Allah ka rabu da shi da ƙoƙarin ka tsarkake zuciyarka yace sai kuka sanya ta sai ta koma raka san wasaihatar daga rawa sai hayaniya wa munkar aswatin yuhayyiju halgina da kuma mummunan sautin da kayan kiɗa ke motsar da shi dan Allah ku duba ku gani ya harkar dariƙo ya koma wata dariƙa ce yanzu ba ta da alaƙa da kayan kiɗe-kiɗe a faɗa mana ita wace ɗariƙa ce yanzu ba ta da alaƙa da kayan kiɗe-kiɗe a faɗa mana wannan ɗariƙar sai ce wa mil abu tunin min giza lam yufid siwa tashajju'ukum ya qawmi haula buyutina yace da maganan cika ciki a ci kawai a koshi banda wannan babu wani shagali sai yace wata hasila arzaki sai kokarin ya za a tara arziki wa darbi a wa darba awaidin alan ta aba ta abaha qawaidu dinina a kan mutane da dorawa mutane wasu al'adun da shari'ar musulunci ba za ta iya karɓe su ba sai yace wa harrabtu muttahalila an wad'ihi allazi atana bihi tanzilu min inda rabbina la ilaha illallah sai kuka karkatar da ita kuka dora ta akan ma'anar da ba nan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita ba sai yace wa mu fihim tsara'ika lam yakun alaiha rasulullahi wal qawmu qablana sai ga ku kun kwankwasa kuna kan ɗariƙu da hanyoyin da manzan Allah ba a kan wannan hanyar yake ba wannan fa a cikin littafin tijjaniya fa suke faɗa cewa ita kanta la ilaha illallah an harrafa ta zuwa ga abin da ba nan yake ba sai ya ce a kanar rasulullah ya sahabu munshidan yunadi bi a ala sauti lailan mudandina shi manzan Allah da sahabbansa sun kasance suna rera waka irin yadda 'yan ɗariƙu suke dare da rana ba su da aikin yi sai wannan sai ya ce fa ma zittumul murdana illa tamarrudun wa ma zittumul shubana illa ta shaituna wa ma zittumul juhala illa jahalatan wa bu'udan alil ukura qurban ila duna maimakon sufanci ya kusanta mutane zuwa ga Allah sai kuka zo da hanyar da sufancin ma banda ne santa mutane zuwa ga Allah da sa su son duniya ba abin da yake wannan kenan cikin wannan maganar da yi to mu dawo cikin littafin ashifa na alqadi iyad da ya zo a cikin alfasalus salisu hukumar di'a'il ilahiyya awul kadhibi wal ne ala allahi ai san duk kura karanta ashifa alqadi iyad da izo a wannan a mujalladi na biyu cewa wa ajma'a fuqaha'u bagdad ayyamal muqtadir min al malikiyya malaman fiƙihu na mazhabar malikiya gaba ɗaya sun haɗu wa qadi ƙudatiha da alƙalin alƙalanta abu umar almaliki alaƙatil alhallaj akan a kashe hallaju ina tambayar 'yan ɗariƙar tijjaniya da Allah ku fito ku faɗa mana shin shehu ibrahim a gurin shi hallaju kafiri ne ko waliyin Allah ne ku fito ku faɗa mana sai ya ce wa salbihi da kuma a tsire shi li da'awahu ilahiyya saboda yayi da'awar shi Allah ne wal qawlu bil hulul da kuma maganan hululi na Allah wa qawlihi da maganar sa da yace ana al haqqu ni ne Allah ma atamassukihi fi zahiri bi shari'a tare da rukun da ya a zahiri ana ganin yayi riko da shari'ar musulunci amma yace walam yaqbalu tawbatahu basu karbi tubarsa ba kuma wannan shine abin da yan tijjaniya suke faɗa wa mutane zahirinka a bayyana kai riko da shari'a amma baɗininka kai riko da haƙiƙa tunda sun ce abin uku ne akwai shari'a ɗariƙa haƙiƙa shari'a ta awam ɗariƙa ta kawas haƙiƙa ta khasatul kawas wanda wannan muna da shi kuma sannan shari'an nan ta saba da haƙiƙan nan sun saba to shi ma hallajin nan ya ce ana shi shine Allah ma atamassukihi fi zahiri bi shari'a tare da a zahiri ya yi riko da shari'a tare da haka walam yaqbalu tawbatahu malamai ba su karɓi tubansa ba yace wa kadhalika haka mu ibn abil fa alfa wa kana ala nahwi madhhab al-hallaji yace hakanan suka yi wannan hukuncin akan alfaraƙidi yana kan mazhaba irin ta hallaju da hada a ba'da hada ayyamin rida billahi wa qadi qudat bi bagdad yawma idin abul hasan bin abi umar al-maliki wa'annan mutanen sun bayyana wannan aƙidar a lokacin malamai suka yi ijma'i cewa a kashe su hukuncin su kula sun yi riko da zahirin shari'a kafire ne arna ne to wannan shine to ina so yanzu ba zan yi hukunci ba amma shatima al-miskin da raguwar intijaniya dala muna so ku fito hallaju da aka mai hukuncin cewa kafiri ne arne ne me matsayin hallaju a gurin shehu ibrahim inyas shek sharif sali <clears throat> na sha karantawa a littafinsa da ya rubuta a nan aƙidar ahli sunnati wal jama'a shi da kansa da ya zo kan magana akan abin da ya shafi wato hallaju ya tabbatar da cewa yana daga cikin gulatu shek sharif sali bayan da ya tabbatar da cewa yana cikin gulatu amma sai ga shi ibrahim inyas a cikin suratul tauba ina ganin da kuma cikin suratul najmi yana daga cikin waɗanda ya tabbatar da cewa hallaju barin gani ina ganin kaman a suratul najmi ne na karanta don musu ishara ina so su koma su je su gani a cikin suratu ina so su koma su je su gani a cikin suratu gashi a ya da tafsir din shi a cikin suratul najmi ba sai na karanto ba kawai zan dan faɗa musu ne su je su duba su gani mai malamin su Shehu Ibrahim Inyas e faɗa suratul najmi suratul hadidi zan zan karanta za su ji mai malamin su i fada a cikin suratul najmi dangane da abin da ya shafi shehu ibrahim inyas suratul majid suratul zariyati a mujalladi na shida kenan zai zama a farko-farko wattur wal kitabin musu to to ina so wannan hallajin da malamai suka ce kafiri ne arne ne gashi alkadi yadda ya kawo a cikin ashifa a duba hukumar di'a'il ilahiya awal kadhibi wal bultan alallahi ya kawo cewa ajma a fuqaha u bagada da ayyamal muqtadir min maliki yace wa qadi qudatiha abu umar al maliki alaqatil halaji akan kashe hallaju a matsayin kafiri ne arne ne saboda yayi da'awa saboda maganar sa da yayi wa salbihi da da'awahu al yayi da'awar allantaka sannan da kuma alqaul bil hulul da kuma magana cewa shi Allah ne ta yayi riko da zahirin shari'a to ka koma cikin tafsirin Sheikh Ibrahim Gashi a mujalladin sa na shida a suratun najmi shafi na hudu karkashin fa'auha ila abdihi ma idan mutum ya taho fa'auha ila abdihi ma auha lam ya'rifuhu illal habibu bainahuma baunun ba'idun sai ce mashhadun sai ce ra'a ashekul akbaru mashhadan ijtama'a jami'ul anbiya wal mursalin fi sa'idin wahid wa hunaka kursiyun min az-zahab tawilun sai ce yantaziruna an muhammadan an ya'tiya muhammadin sallallahu alaihi wasallama to anan ne sai yake cewa qala jami'ul anbiya wal mursalin ijtama'u lil fil hallaj sai ta al hallaj waqa alahu khatirun faqat lam yajri alaihi lisanuhu asa eh, eh, asa al adab ma al mustafa sallallahu alaihi sallama sai ce al hallaj qara hadisa shafa'ati li ahli al kaba'ir to in kana so ka gane matsayin shi Ibrahim Inyas dangane da hallaju je ka koma ka karanta suratul najmi shafi na 24 zaka gane me matsayin hallaju a wajen shi Ibrahim Inyas zaka gane shin Inyas ya yadda cewa hallaju kafiri ne arne ne murtaddi ne ko ku a'a yana kallon hallaju a matsayin wali sannan mazhabar da su hallaju suke kai irin ta su shi Ibrahim Inyas suke kai ko ba akan ta suke kai ba wannan ita ce maganar da muke to sannan ya ƙara kawowa cewa ƙauli ba'ad mutasawwifa innal ibadata wa al mujahada idza safat nufusuhum afadat biha bihim ila isqatiha wa ibahati kulli shay'in lahum wa raf'i ahadi shara'i har zuwa ƙarshe to yanzu <clears throat> yan uwa a takaici na ɗauki awa ɗaya da wani abu wannan abu ayin ɗin da ya magana a cikin littafin shi dala'ilin nubuwa nashi akwai dala'ilin nubuwa na al-imam al ya kawo a wannan littafin nashi a shafi na 375 mujalladi na ɗaya da ya kawo hadisi da isnadi haddasana Sulaiman bin Ahmad imla'an wa qira'atan qala haddasana Muhammad bin Ali li bin al-Walid as-Sulami al-Basri qala haddathana min kitabi ya kawo qala haddasana Muhammad bin al-A'la as-San'ani qala haddasana Mu'tamirun Mu'tamir bin Sulaiman حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا آمر الشعبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن أبيه بحديث الضب سيكاو حديث دمو wannan yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi mahafalin min ashabi manzon Allah yana cikin taron dandazan jama'a izja'ahu a arabiyun min bani sulaimin sai ga wani balarabe ya zo daga ƙauye daga cikin ƙabilar bani sulaim a saba dabban ya kamo wani damo waje alahu fi kummihi li zahaba bihi ila rahalihi ya ɗauki daman dan ya tafi da shi a kan abin hawansa ya ɗora ya tafi da shi gida fa ya akula sai ya ci faƙala sai ya ce alaman hadihin jama'a qalu ala hadha alladhi yaz'umu annahu nabiyyun da yazo ya ga mutane sun tattaru sai ta wannan ya naga wani mutum mutane sun tattaru an kewaye shi waye shi sai aka ce ai wani mutum ne da yazo yake cewa wai shi annabi ne Allah ya aiko shi fa shaqqan nasa sai ya keto mutane da ya keto mutane thumma aqbala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama عليه sai سنن سي allah منزان الله sai سيتي ya muhammad. ya muhammad sai ce mastamalatin nisa'u ala zila hajjatin zaba minka wala abgada minka ilayya yace da nake mace bata taba haifar wani ɗa ba wanda bakinsa zai buɗe yayi magana akan mafi ƙarya kamar ka sannan wanda na fiƙi kamar ka sai yace laula an tusammini a julan ba dan kada a kira ni ba a julan mai gaggawa sai ce la'ajaltu alaika da na yi gaugawan ɗaukar mataki a kanka Fakataltuka in kashe ka ya ce daga nan sai in yi farin ciki da kisan da ne maka kuma mutane su in faranta musu rai faƙala umar bin khattab sai umar ya ce ya rasulallah da ani aktuluhu mutumin nan inda yana da ƙarfin halin da zai zo ya faɗi wannan banni in kashe shi da ya faɗa haka faƙala sai manzo Allah ya ce ya Umar amma alimta annal halima baka san cewa mai haƙuri ba kada an ya kuna nabiyan yayi kusa ya zama annabi ma'ana irin yadda bahaushe yake cewa mai hakuri yakan dafa dutse baka san haka ba thumma aqbala ala rasulillahi faƙala sannan sai ya fuskanto annabi sai ya ce wallata wal uzza na rantsi da lata da uzza la amantu bika ba zan taɓa yin imani da kai ba ƙala lahun annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce masa walima ya arabi dan me ya kai balaraban ƙauyo ma hamalaka ala alladhi qulta ma qulta me yasa ka zo ka faɗa abin da ka faɗa da ya ce masa me yasa ka zo ka faɗa abin da ka faɗa ya ce wa qulta ghayra haƙƙi, wa tukurin majalisi. abin da ka faɗa ba gaskiya ne kuma ka zo ka samu inda nake karatu kuma baka girmama majalisin nan ba faƙala sai ya ce wato kallimu ni aidan shi yana ganin a ah, shi ya ma yi shiru ya haƙura dan mai ma manzon Allah zai ci gaba da yi masa magana istighfafan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda wulaƙantawa ga manzon Allah sai ya ce wallata wal uzza ya sake rantsuwa da lata da uzza ya ce la amantu bika ba zan taɓa imani da kai ba illa an yi umina bika hada sai in wannan daman da na kamo ya imani da kai fa akhraj ad-dabba min kummihi fa tarahu bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito da damo ya ajiye gaban manzon Allah wa qala yace in amana bika hadha ad-dabb idan wannan daman yayi imani da kai amantu ni ma zan imani fa sai manzon Allah yake cewa ya dabbu ya kai damo fatakallama ad-dabb bi lisanin arabiyyin mubin sai damo ya buɗe baki yana magana da harshen larabci mabayyani ya fahamu hulƙaumu jami'an duk mutanen da ke gurin suna gane mai damo ike cewa labbaika a daika ya rasulullah ya rasul rabbil ya ce na amsa maka arziki ya tabbata gare ka ya kai ɗan saƙon ubangijin talakai faƙala فقال allah ya ce ma damo wa man ta abudu ya dabbu. wa kake bautawa ƙala sai ce Allahu alladhi fis sama'i Allahn da ke saman sama arshuhu Allahu alladhi fis sama'i arshuhu ina bauta ma Allahn da al'arshin sa ke sama wa fil ardi sultanahu mulkin sa yake gudanar da shi a ƙasa wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari azabuhu ya ce ina bauta ma Allah wanda al'arshin sake saman sama ya daidaita a can sannan a ƙasa yake gudanar da mulkinsa sannan ya ci gaba da bayani ce sai manzon Allah ya ce faman ana ya dabbu waye ne kala sai ce an anta rasulu rabbil alamin kai ɗan saƙon ubangijin talakai ne wa khatamal ne kai ne cikin manzanni sai ce kad aflaha man ka duk mutumin da ya gasgata ka ya rabauta wa khaba man wanda ikaryata ka ya tabi faqala al-arabi sai balaraban kauyen ice ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullahi haqqan wallahi laqad ataituka wa ma ala wajhi al-ard ahadun huwa abgadu minni ilayka bayan da ya faɗi wannan sai ce manzon Allah wallahi ko da nazo gurin ka nazo ne babu mafi kyama a na a doron ƙasa kamar ka amma yanzu ya ce masa na fi kyamar kowa a kanka ya ce wa wallahi la'anta sa'a a wa habbu ilayya min nafsi wa min waladi ya ce amma daga yanzu na ji na fi son ka fiye da kaina da 'ya'yana wa kada amintu bi shi’iri wa bashari sannan wa dakili wa khariji wa sirri wa alaniyati fa nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya faɗa har zuwa ƙarshe hadisi ne dogo to ni menene muhalli shahid da nake so in kawo shi wanda kake magana abu na an aƙidar da ku kuke yaƙa ta cewa ba ku yadda Allah yana sama ba ya kawo wa'annan hadisan da suke tabbatar da asaru cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ya daidaita akan al'arshi in ka sake koma cikin dalailin nubuwa a shafi na 216 الفصل الرابع عشر في ذكر بدء الوحي وكيفية تراء الملك وإلقائه الوحي إليه وتقريره عنده أنه يأتيه من عند الله وما كان من شق صدره من شق صدره صلى الله عليه وسلم سيكاو مغانا الكشن حديث واتو آه ونن سيكاو sai ya kawo abin da ya shafi maganan na na Khadija a ƙarƙashin hadisin ta ya kawo su baituka ta an yaku haƙan ya Khadijatu fa'alami hadithuki iyana fa Ahmadu mursalu yafuzu bihi man fa fiha bi taubatin wa yashfa bihi aniya a algawiyyal mudallalu fariqan minha firqatun fi jinabihi wa ukra wa ukra bi ajwazil jahimi idan ma da aubil waili fi ha ta ta ba'at maqami fi hamatihim thumma miz'alu sai ce fa subhana man tahwir riyahu bi amrihi wa man huwa fil ayyami ma sha'a yaf'alu wa man arshihu fawqa samawati kulliha wanda yake al'arshin shi yana saman sammai wa ahkamuhu fi khalqihi wa ahkamuhu fi khalqihi la tubaddalu ya ka wannan magana to daga ƙarshe abin da nake so in ce saboda yanayi na lokaci gashi sallar la'asar ta yi lokaci ba zai ba mu ba in karasa duk abubuwan da na so in karasa amma ce yi halka ta uku ta zo a matsayin hulasar ta jiya da ta yau akan sufanci shi shine Shehu Ibrahim Inyas shi yana da aƙidar a sha’ira da yake magana nayi magana jiya nace su a gurin su Allah subhanahu wata'ala yana ina bai ko ina wayannan kuma da suke cewa a sha'ira ne ƙarya suke a gurin su Allah yana ko ina to shin aƙidar Allah yana ko ina da bai ko ina za su haɗu a duba tafsirin filiya a wannan diya'ut tawil a ƙarƙashin fassara wayannan ayoyin za a gani na haka a mu ba muna maganan cewa kwandamin din sufanci ba sannan bai zama dole ba aƙidar a sha'ira ita ce muke magana da ita akan waɗannan sufayen a'a sun sa rigar sufanci da rigar asha'ira amma suna ɗauke da aƙidar kowa Allah ne yayin da su asha'ira ba su ma yadda cewa Allah yana wani guri ba wannan shine yan uwa lokacin la'asar ta yi zan tsaya a nan gobe insha Allah zan yi kulasar wannan maudu'in zan ɗauko waccan <coughs> muƙabalar da aka yi da malam Idris da ɗan gidan malam Ɗahir Bauchi za ku ga dalilin da yasa yake ta kokarin tabbatar da huwa ma kuma aina ma kuntum kenan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace lokacin sallar la'asar yayi zan yi kokari zan takaita anan dan haka <clears throat> wancan sufayen na baya zan kawo maganin Abdulkadir Jilani su suna da aqidar ma Allah yana sama ne kuma na bada misalin alfazazi a cikin ne a gurare wanda yake kokarin abi sunnar manzon Allah sanan da kuma aƙidar cewa Allah na sama akan wannan ya rantsuwa cewa halabtu bizil arshin ladhi fawqa hustawa ya rantsi da Allah wanda ya daidaita a saman al'arshi so za mu kawo insha Allah saboda haka in wani ya zo maka da maganan sufa ya dauko ya cakuɗa abin wayancan na farkon da aka yadda mutanen kirki ne da wayannan yan baya da suka zo suka lalata addini suka shigo wa da mutane aƙidar kowa Allah da maganar haƙiƙa cewa abin da ya halatta a shari'a ya haramta yana iya zama halal wa'annan suna da bambanci ba ta ba muke magana ba Allah subhanahu wata'ala ya samu mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka yi mana tawfiki wannan ne kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu